Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'an Allah jama'an kwarai ina ce da wani bayani ne yau akwai bahimmin bayani kuma tso kuma tso ku bani a rankun nan ku kamar kullun dai ina muku barka da dare kamar ko da yaushe suna na Zainab Umar ɗan Adamawa wato sarauniya mai yaƙi da maza su ƙara aure idan na ce yaƙi da maza su ƙara aure ina nufin mai mata ɗaya ya biyu mai mata biyu ya uku mai mata uku ya hudu mai mata hudu a kai yau har ina so in wuce kima <laughs> to ina nufin mai mata ɗaya ya yi biyu ya rufe kofa har zuwa hudu so ina muku fatan alkhairi um, wannan sabon account ina ne har kullum ina sake tunatar da ku da Allah abokanai ku taya ni sharing ɗinsa zuwa groups ɗin da kuke da sauran friends ɗinku ina godiya kwarai masu min comment masu min like so yau za mu tattauna ne akan wani abu da ya shafi rayuwata da wata 'yar uwata mace da har kai ma magidanci da ma kai matashi wannan abu ba kuma bane illa tambaya ce zan yi kuma kamar kullum yau ma zan baku daman don ku shigo mu tattauna tare da ku za ku iya turo request ku in har network ya bari zan fikin ɗinku mu yi magana tambayar ba komai bace illa shin me yasa mazan wannan lokacin suke wa 'yan matan wannan lokacin ganin irin kallon wayan ba sa son aure idan haka ina nufin kamar ku maza me yasa kuke ma mu mata kallon kamar ba ma son yin aure ne a wannan lokaci mm, za ku iya kira don mu tattauna da ku maybe kana da dalilin da zaka iya faɗa ko kana da wani shawarar da zaka iya bawa zaka bamu mu mata so za ku iya turo request ɗinku don ɗauke ku mu yi magana mu tattauna tare da ku abokanai na. To har yanzu dai ba wanda ya turo request Isa Saidu, sannan ka Ibrahim Ibrahim Haruna, Salisu ka kai ma sannan ka da zuwa ina fatan dai kuna taya ni sharing ko? Hmm, ina fatan kuna taya ni sharing. ce ahmad muhammad ya yanzu dai ba wanda ya tura request sani saidu to allah me yasa maza kuke mana wannan kalla maza da yawa yanzu in ka tabo su sai ka ji sun ce ai 'yan matan ba sa son aure ga Ali Bukar ya ce mun gane mai kuɗi kuke nema <laughs> kai kana da tabbacin hakan ne idan fa misali kai talaka ne ina da tabbacin har cikin ranka ba ka son talaucin nan ya ci gaba da bibiyan ka har ƙarshen rayuwanka at least kana buƙatar canji a rayuwarka idan ka fahimci magana ta kenan kana son kai ma ka ji daɗi so idan kuma kai mai kuɗi ne ba ka son talauci ya rabe ka saboda ba turai mana ke da soyayya kin warke kenan masha Allah eh Lukman masha Allah na da sauki gaskiya akwai lokaci kin gaskiya wannan matar me mata kuma ta yi Allah amfani da kamin boni har wani mata yau ake cini barka dai Muhammad Mubarak Muhammad um, Muhammad Mubarak Mubarak Muhammad sorry baka yi min magana ba har yanzu Tijjani Idris Ibrahim Abba Ibrahim Ibrahim Abdul Isa to me yasa kuke da har maza kuke da ƙwarin gwiwa cewa ba ma son aure hmm? me da an magana yanzu a cikin mazaje um, da yawa haka ce dan ba adadi idan ka tambaye su me yasa matan yanzu ba sa son aure sai ka ji sun ce wai sai mai kuɗi sai mai kuɗi suke so su so mai kuɗi oh my god shin kuma zan ba kwa son kuɗi ne zamanin nan ne yanzu ba ku ce wai ina ina ina magana ne akan mu yan mata ko ina kare mu da sauran zamanin nan ne yanzu fa ko kuma tun kama ma zamanin matsalan al'umma na Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine kuɗi kowa kokari yake akan neman kuɗi yaro kuɗi babba kuɗi dattijo kuɗi eh? kuma kuma mazan ne yanzu misali in aka ajiye kuɗi aka ajiye za a za'ulo a cikin mutanen nan da muke followers ina a zaɓo mutum guda a ce mishi yau ga miliyan goma ga kuma zainab umar yar adamawa da yawa daga cikin ku ba wanda ma zai ma fara kula zainab umar yar adamawa wannan miliyan goma zai nufa ya ce kuɗin na yake so to me yasa kuma su mata dan sun ce suna son su aure mai kuɗi kuma sai abin ya tsole muku ido ina ganin kamar farashin rashin me ma za rashin adalci rashin adalci ne kamar rashin adalci ne tunda kuma kuna son kuɗin nan ni menene a ciki fi sabilin yana na domin Allah hmm? fi sabilin lahi fa Safiyanu Salamu alaikum. Salamu alaikum. Assalamu alaikum. Wannan kamar network ɗin naka ne mai da kyau ko? Abinda aka rubuta? Zai da Saboda aikatan ba ni ne zan ce na wajen yara na kamar like kana kallo so muryar kallon ta fita haka ba za mu samu attention ɗinka yadda za mu yi magana da kai yadda ya kamata ba sorry <laughs> oh my god bari mu ɗauko alibukar alibukar Allah ya sa network ɗin ya amince dan na za mu kwashi experience a gurin alibukar um, malam alibukar barka da warhaka alhamdulillah ya gida to sai alhamdulillah ya kula uh, alibukar daga ina daga yobe Masha Allah, so ya malam mai mala. to lafi mai mala gashi nan dai lafiya kala wallahi yayi daidai mm, yau muna tattaunawa ne akan ku maza me yasa kuke mm. mana kallon ba ma son aure mu yan matan yanzu so da farko dai kin ga na na yi comment da cewa kusa mata yanzu sun sun sun kwallafa rayuwarsu akan kome kuɗi number one sannan abu na biyu kuma su matan yanzu matsa biyu yawanci wai kullum tunanin su sun fi son ready-made kin gane abin da nake ne da ready-made me ake nufi da ready-made ka san sorry ni ba ni din ma haka ne ba ba to kaga akwai ma ni ma a yau da zama zaman bariki na nufa ban yi makarantar boko ba ok to dai mana yadda za mu gade me ake nufi da radnet abin da nake nufi kenan yanzu Allah ya kama wani zamani na wu kun fi wani sai mutum ya tara ya ga mutum wahala ko sai ku samu wani ɗan datti datti da kai ayyukan da shi dama ya riga ya tara wata ta yi wahala sun ba shi da komai sun zauna tare sai ba rayu tare ta yi wahala ya gama zama mai kuɗi kawai ke take move da shi so motsa tunanin yawancin mata a kan cewa dai yanzu you a young teacher ka yana gaba ba za su yi ku sha wahala tare in kai arziki daga za ka zo ka kara wata gaskiya ce sa mostly ake yawan samun matsala da matan yanzu sun kwalla horon su akan kwaɗayi shine magana da To amma magana ta domin Allah mu nemi ma junan mu adalci tunda da mu da ku duk abu guda ne namiji shine mace mace ita ce namiji. akwai yanzu misali ba kai ba a cikin wa'anda yanzu haka suke kallon mu akalla mutum mm-hmm. ɗari kusan mafi akasarinsu maza ne so yanzu da za a ajiye za a ajiye naira miliyan goma sannan ni a mm. ajiye a ce mm. daga cikin waɗannan mazajen wani ya fito mm. shi ko a ce yanzu misali an jera su a ce kai miliyan goma nan za ka ɗauka ko 'yar adamawa ka da cewa a cikin waɗannan mutane ɗarin mafi akasarinsu duk za su ɗauki miliyan goma nan ne su bar 'yar adamawa sosai amma ni 'yar adamawa zan ɗauka da birnin ɗauko ai na cire ka a cikin lissafin ka gane oh. na cire eh, ka so tun da ka yarda da cewa wa'annan mm. eh, mafi akasarin za su ɗauki wannan miliyan goma ne to kaga in za mu yi ma mm. junan mu adalci ashe mu matan da kuma zan duk kwaɗayayyu ne A'a. idan za ka yi wani lissafi wait idan za ka yi wani lissafi this time around a ja da kamar wuya ka ga yaro matashi ya auri tsohuwa haka ne amma a yanayin da muke yanzu za ka ga yaro matashi maji karfi idan ka ga wata mata da zai je aura kai kanka abin kai ko da kai ne aka ce ka aura ba za ka aura ba so amma idan kai kuma la'akari da eh matan yanzu uh-huh. suna aura zunzurutun yana jin zunzurutun yana jin tausayin ta ne zai sa ji aure oh my god to mu matan ashe muna jin tausayin wayannan tsofaffin ne saboda kuɗin da suka jara mu taimaka musu gurin su ji daɗin rayuwarsu da wannan kuɗin kenan ko so idan kuma ka kula misali yes mata yan mata ƙananan suna auren tsofaffi but idan kai la'akari da samari yadda suke auren junansu da 'yan mata ai tsofaffin ba wani mai yawa ne can a ce na ce cewa cewa eh, irin yana da yawa ba amma da yake kasa dokin dokin mai baki wani ya fi sakuwa ake cewa ko menene ne? gudu ko eh so mu mata kun mai da muna dama tun da a ƙasan ku muke so kuna son ku ci gaba da take mu da zummin cewa mu masu kwaɗayi ne mu masu zalama bayan kuma kuna don kwaɗayin zan kun dage ba gaskiya kun matsa ba a'a to ai ni ma junan mu adalci mana Ko na mana ki saurare ni yanzu da nan eh. laf na kalla wani wai ti ya ga uru wata yarinya ki 18 years rabu da zan samu ba kwaɗayi ba fi sabilillah wa rasulillah 90 years ba ya wuce yarinya 20 years albishirinka ba shi ya ganta yace yana son ta ba eh to ita me yasa ba za ta ba ita ma ta ga za ta iya zama da shi ba a'a yanzu ba ka wata karamar eh. lissafi ba ka wata karamar lissafi mazan da suke wannan lokacin ko ni da kaina na ce sai dai idan ba yanda na iya sai dai idan kaddara na amma a wurin eh, irin saurayi like ba na so saboda me samarin yanzu su samarin yanzu su kamar irin su ma kamar sun koma 'yan mata so sun fi son su mm. auri 'yar masu kuɗi irin yadda za mm. su ji daɗi a ka musu kayan ɗaki a ba su jari a yi waye da sauransu ka gane mm. samari sun fi son haka ban ce jika ba amma majority sun fi son irin wannan mm-hmm. kamar misali eh, ina talaka Za ka ga ɗan uwana talaka ba zai yadda ya aure ni ba zai ce ta shi na zai je da gidan yar gidan malam shehu sai dai a ringa ɗiba ana kaiwa ba dai a kame shi ba so shi dole zai je ya nemi inda za a kai za a ringa kame shi amma wannan gaskiya normally mostly duk wani namiji zai kalla mai irin wannan tunanin number one bai san addini ba na biyu bai san Allah ba saboda shi rayuwa yau wato ka shigo da maganan addini karin katse ka so ka yanke nan addini eh. bai ma haramta cewa Eh, eh, yarinya in ka za ta iya shi aure fahimta ne ka gane kuma so da ƙauna ne so in har ta fahimci wannan tsohon kuma ta ji tana son shi mm. za ta iya zama da shi fine za ta iya auren shi mana mm, amma ki ji wani abu mana mm. shi amma a addini da suka sani a addini ya yi wa kowa adalci ko ba haka ba sannan akwai mostly yanzu mace idan akwai shekarun da mace ta kai Mm. in ta kai ko da wani magana da barin barsa kawai saboda zai iya zama wani magana na daban kina ji ba eh. magana na gaskiya mm. shi mace yar 20 years ne ta aure mai 90 years a ce wai so yi wa kan malanci babu so na kuma babban matsalar mu yanzu ba so ba ba so ki bar ki bai ce na yanzu babban matsalar mu a rayuwa bari ya miki abin da yake ɓata rayuwar mu yanzu gaba daya mu maza da mu matan Mm. number one ku mata kuna auren aiki ne mu maza ko mu auren dangin kin gani eh. to ku mata kuna auren aiki ne mu maza mu auren dangin mu maza wani auren dangin okay to shi yasa mu samu mutsaltsalo da yawa a rayuwar mu shi a rayuwa kuma idan eh mana idan ka sa a ranka cewa za ka auri mace tsakaninka da Allah Allah zai sa maka mafita cikin rayuwar ka to me yasa ku mata ba za ku cire kwaɗayi ku sa sa a ku cewa wannan mai kuskuren kwanna aure shi zai iya zama wani president zai iya zama wani senator zai iya zama wani abu kuma yana kuskure a wannan kayan Allah ba abin da ya ba zai iya tunda shi komai kamar yadda Allah zai iya me da shugaban kasa shi kenan mm. to amma me yasa ma ku bar ji yanzu hmm? misali za mu yi makan ma'adanci um, mu kyautata ma junan mu zato ake cewa ko menene ba hmm, duk mata ne ba dukkan mu mata ke da wannan halayyar da kake faɗa na auren aljihun ba ka gane akwai hmm. wanda ita da gaske ne ko gaya ma nima akan kaina <laughs> nima akan kaina wanda nake so ya ah. kai shekara ma ina jin ko shekaran shi sittin amma ya aljihun da ke paket eh dan uwana ne mai rufin asiri masha Allah ba za a ce mishi talaka ba kuma ba za a ce mishi mai kuɗi ba masha Allah yana da nashi rufin asiri so yanzu irin wannan kaga akwai ire-ire masu wannan halayya su ba wai kuɗin ba kawai ne son ne tunda shi so halitta ne ka gane za ka ga wani mata nawa ne idan za ka yi la'akari akwai macen da ga mai kuɗi ga gidan ga mota ga mulki ga sarauta duk ya haɗa amma idan ya so yana so mace mace za ta ce ba ta san shi sai ka ga wani yaron da take kula ma bai ma da cin yau bare na gobe kuma a haka tana san shi wannan an yi shi da an wuce lokacin iya mu lokacin iya mu bayan ba Oke so ku kenan eh, munafukai ne munafurci kuke da kuke zagi wato kun san da haka no no no no ki jira mana eh. a rijim namu ba arjin rijim namu ba irin wannan ba yi da za a yi sai arjin rijim namu ba to din ba fa ya kare ba ko aljiwa ce ko na ga ni mu ne maza ki ji mana ki mana mu eh. ne maza muke yin hakuri mu karbi mata da halinta ko ƙaya take in muna so ko muna so mu mu kira mu yake ke yi amma banda mu to maza ita mu ba suna da wannan halayya na kallon aljihu a'a baka faɗi eh. gaskiya ba ai mai kamar yadda na ce mu kyautata ma junan mu zato ko mu yi ma kanmu adalci a cire son kai shi idan ana magana na gaskiya cire son kai ake a a ciye shi ka gane? Yasa aka ce kuma ne yanzu duk inda kika hada duk inda kika share mata ina da mm. tabbacin cewa na rantsa Allah mostly ba wai suna soyayya da mutum da tsakanin da Allah ah, okay yawanci in ka ce babu na gari ta yi saboda babu abin da babu na gari ko ba ka ba to abin da nake so ku mai maza ku ya mana adalci ai eh akan cewa idan ku magana misali sai ku ce eh mm. tabbas akwai wacce eh, akwai yan matan da irin ba sa son mutum saboda Allah suna sai saboda wani abu amma akwai masu son tsakani da Allah ba idan kuka tashi magana kawai ku kuke mana gaba ɗaya matan yanzu ai ba sa soyayya saboda Allah suna yi saboda kuɗi so so bula bula. Ku jona mana ai yawanci ne yawan su ne yake sake riga an tashi kalma saboda magana ta yi ake yawan yawancin mata kaza ko kuma matan yanzu kaza yawan ma aka sani mafi rinjaye ba. Ba ma maganar adalci ana maganar daɗi ne kaji kaci a maganar ko saboda a ji daɗin magana wato ba maganar eh. adalci sai dai maganar jin daɗi. A'a yana wa mana. Hmm. Ni nan bari kafin nan bari ta ke lauya ce ina so ki loba zan faɗi maganar lafiya. <laughs> Ni da na ce maka eh? ba ma yi makaranta ba ta ya zan karanta lauya. <laughs> To ina so ki fahimta ki gano mana. <laughs> Eh. gaskiya gaskiya gaskiya mm. ina so wannan na ji daɗin wannan hirar namu amma ina so a cikin ram ke wa mata kai da Allah su da idon su akan aljihu da Allah su dawo su iya na tsakani da Allah abin da nake son ka gane a nan ba wai su kawar mm. da a akan aljihu ba yanzu kamar kai ne ka ban mm-hmm. waye ka ba kawai dai kai abokina ne a Facebook ko sosai ma amma abin da na sani Mm. shine duk wani dan adam a mm. wannan rayuwar a wannan duniya ka mm. gane babu wanda yake son wahala sosai ma wannan haka ne kowa yana son ya ji daɗi sosai ma yanzu kamar kai ne ba zai yi a ce don iyayenka talakawa ne kuma kai ka sa a ranka cewa za ka mutu a talauci ba haka ne kana sa ran ka samu kuma haka taimaki yan uwanka su ji daɗi ka <coughs> ma'ana su ji daɗi ko haka ne so ita rayuwa kowa yana son ya ji daɗi ne to amma abin tambaya nan shine mm. Eh? Mm. me yasa wasu tunaninsu ya ba ya dauke akan cewa Allah yakan iya haɗa arzikin wasu ne wani arzikin ba zai zo ba sai kun yi aure tsakanin ba ne ɗauke ba mm-hmm. su ɗan adam ne eh. ka gane shi kuma eh. ɗan adam har kullum an ce so hmm. so ne amma son kai ya fi kai ɗan najeriya ne da nake yan najeriya eh. yanzu ba mamaki um, ga gaskiya idan aka zo magana kawai sai in nuna ai ba haka bane kawai in dake akan ba haka bane ka hmm, gane so dan najeriya yana da wannan halayyar kai duk wani dan adam ma yana da wannan halayyar na son kai Mm-hmm. so amma su maza ba sa son su nuna nasu da yake mu a ƙasar su muke kawai sai su gaba da take mu da an magana sai ce wani mu ba san aure ki jona wa kusan mai kuɗi ki jona wa wannan da yawa ka ji ni mana matasa ɗin uwan mm. da yawa za su ga yarinya suna so amma mm. idan kai musu magana aure an rabu kenan mm. so kina jiwa amma da an ji ana wani magana sai ai sun zo da suna son ki kin ki ki attending din su saboda hmm. su talaka ne so so bula bula ka sa akwai eh, maza masu wannan halayyar akwai haka saboda ai ba sa yi ma mu matan ba sa yi mana adalci cewa akwai maza masu wannan halayya akwai namijin da in ya gama ce shi kawai hmm. sha'awar ta yake amma ya hmm. duniya duk inda ya nuna zai nuna kamar yana son ya aure ta ne ka gane amma shi ya sani a ran shi sha'awar ta yake so da zaran ya je ya nuna wace ina son ki kaza kaza ya nuna ga bukatar shi ko shi da mun shi kwanta da ya rabu da ita ta nuna ita ba wannan bane kawai sai ya fito da magana aure haka so yanzu kina ji akwai wanda na sani ka gane har eh. ka lefe sai da ya kai wallahi azum shi kuma kawai ashe a ran sha'awar yarinya ne har kayan lefe da ka sani ya hada ya kai gidansu kina ji ba neman aure kenan na ga wani yana mun comment wai na kunna fanka <laughs> To ki gama ɗaki na ko AC bari kunna. Barka da mu mu ci gaba da magana mu. <laughs> Eh, yana magana wannan kunna fata ki gama ina da AC wa. Kanka da mu. <laughs> Ya ga ko ina gumi ne kai ne ke ciwo kira ji ba. Okay sorry. So me yasa ku mata ku mata din kun ajiye maza class class class class by level by level dalili wata za ta ɗauki wani ATM. Mm. Kina ji? wanda za ta ɗauki wani taxi driver mhm. kina ji wanda za ta ɗauki wani mai tura mata kati wata za ta iya tara maza goma amma tsakaninta da Allah duk a ranta babu wanda ta sa ranta don aure duk ta sa ranta kowane da manufansa ya rinka mata hidima ya rinka mata hidima kin gane ai mm, so har a zuciyarta ba za ta yi selecting ga mutum da take so ba ke kuma shi a rayuwa wa lamarin aure Allah na amfani da zuciya ke kanki zuciyanki ba mai kyau bane Allah ba zai miki mutum na gari ba in kin tsarkake zuciyanki kin sa a ranki ke tsakaninki da Allah kina neman zaɓin Allah Allah zai fitar miki zaɓi gari. amma ke ma dama zuciyanki ba Allah a ciki mm. wannan wannan ATM dina wannan jari ka samu kati wannan taxi driver na wannan kuma wannan wannan kuma ka manta da cewa kuma maza ka manta da cewa kuma maza kuna da wannan halayya na me kenan na tara 'yan mata? Enjoy. aka zauna, ka zauna a majalisa ko me kaji ana tattauna zance, ah wace ai kaza ne, wace kaza, wace kaza na ne. Akwai samari masu wannan tare-taren mata. Har dai yanzu da social media ya ƙara bamu haɗin kai. Irin za ka iya haɗuwa da yarinya, ku fara soyayya, waye da sauransu. Ba ka wani mm. la'akari? Tabbas mata mu 'yan mata akwai a cikin mu amma ba mu ba. a cikin makon wannan masu halayya wannan atm a'a wannan driver wannan eh, mai siyan anko wannan mai siyan kaza wannan mai abu kaza tabbas akwai to amma abin da nake son ka fahimta shine ai mazan mm. kuka ba mu haɗin kai gurin wannan abin yayi ta yaya muka ba ku haɗin kai yawwa ita mai ta hankulin ba ta da ra'ayin kanta ra'ayin namiji shine ra'ayi ka san da cewa sai da Allah ya halicce ka sannan ya kawo ni zama abokiyar zamanka? Sosai ma haka ne. Kuma addinin ka ya gaya maka cewa ni a lankwashe nake idan kai kokarin miƙar da ni zaka lankwasa ni? Sosai ma haka ne. To kaga idan haka ne kenan maza ku kuke da makullin da za ku iya juya mu digin da kuke so. To ai baki gane problem din ba. kwaɗayin mata level ɗin shaidu ya wuce ƙarfin mai ƙaramin wannan da zai lankwasa. Ku maza ku kowa koya mana kwaɗayi. A'a babu wannan magana. Ka san me? Ba wani rizin. Mhm. Rizin dina na farko shine yanzu akwai um, masu kuɗi a tajirai ake cewa ko ni ba Hausa kwakwara. So akwai mm. masu kuɗi wanda su dalilin ma da yasa na kirkiri program ina akan yaƙi da ƙara Mai mm. kuɗi yana da kuɗinsa kuɗin da ta anshi suna kuɗi. Um, gida, lafiya, sutura ci sha komai wanda zai iya auren mace sama da guda ɗaya hmm. da zai iya auren mace sama da guda ɗaya amma idan ya auri mace ɗaya sai ta nuna a duniya ba ta son ya ƙara mata kishiya haka shi kuma ba wai don ta fi ƙarfin shi ba ba wai hmm. don ta gagare shi ko me ba shi duk hmm. wani namiji Allah ya ɗaura mishi tausayin mace haka To a dalilin haka mini zai iya gani kamar za ta shiga damuwa ko wani abu haka wanda ni hmm. a gani na ba wani dalili ba ne. Mm-hmm. To ita din iya ɗaukan shi a dalili. So a irin haka sai yake auren. Idan ya je ya ga wata kasa mu 'ya'yan talakawan lokacin iyayen Allah ya hana su arziki sai ya ba su arzikin ya aihuwan yara masu kyau. <laughs> Haka. So <laughs> Allah baya hada baya rarraba maka. Ki jona wannan yana baka wannan. So a irin haka zai zai iya ganin yar wasu yana santa. Mm. Haka. Kaga eh, maganar sha'awa zai shigo. Mm. So idan ya zo yana santa kuma ba shi da daman da zai aure ta. So ta mm. yaya zai fara ya talaka ce dan ba ta saba rike kuɗi ba ba wanda ta sani ba wanda ya santa. Ina fara maka daga farko kenan fa. zai zo yana son ta ka san shi namiji kuma idan har ya gama ci yana so komai yana iya yi a kanta zai iya kwana da yunwa don ya siya mata katin waya hmm. irin zai fara kula da ita ya ringa mata abubuwa abinda dai a gida ma wani lokacin ma wasu ma ba a musu a gida shi zai zo ya mata yana saya mata kaya ya ba ta kuɗin kashewa ya yi waye ya yi hmm. wa abubuwa Kamar amma akwai abin da nake so ki gane ba ah, ma sha'awa ne yake ya kawo shi duk da yana kokarin dan ya dawo hankalin ta ne Idan ya saba yi mata da haka, ka gane? Mm. Zuciya tana son mai kyautata mata kullum. Tana gudun mai mugunta mata. Kamar yadda na gaya maka mu mata ba mu da ra'ayin kanmu sai naku. Abin da nake so ki gane ba? Mm. Number one kin shigo kin yi wasu maganganu guda uku da na ajiye. Na farko kin yi magana akan cewa idan kina kina da miji in yana so ya kara aure ke ba kya so. Number one me yasa san zuciya zai sa ki hana abun da annabi ya hada ya halitta to ai mu mata muna da wannan halayya ki jona to amma me yasa san zuciya zai sa ki ibin abun da annabi ya faɗa nan bawan kenan sannan nan batu kuma da kike maganan ya saya mata kaya ya saya mata riga sama ta waye na ma an ce charity beginning at home kaka kaka kawo laifin iyaye a nan kai ma ka san yaran yanzu kai dan ka ne sai ka magana iyaye ka san me yasa na ta magana iyaye ka san misalin ta maganar ka kama ganin iyaye iyayen mu tarbiyyar da suka bamu idda da akan shi muka rayu yanzu ba ma situation din da muke cikin nan to amma iyayen idan ka kula iyayen mu ka ji idan ka kula iyayen mu da kakannin mu mm. ba su je makarantar boko ba wasu su ma ba su yi mm-hmm. karatun addini ba aka yi musu mm-hmm. aure suka zauna suka tarbiyyantar da yaran suka yi haƙuri suka jure wa daɗi ɗaci gidan mazajensu suka haifi yaransu amma mu yanzu mun je makarantar boko mun yi na eh. addini ka gane eh. wani yaron kana gida da shi wani akwai iyayen da za su hana yaran su rike waya wallahi za su sayi waya suna amfani da shi iyayen su ba su sani ba mhm. to baka ka magana iyaye ka maganan yara kawai ka ka bari mu kowa bari mu ki magana sun yi kokari gurin tarbiyyanta da mu mu ne kawai muka fadi na samu good point to mm. ke da ba kin bin tarbiyyar iyayenki kin bin maganar iyayenki ta yadda dauke ki a matsayin mace ta gari in sa a raina zan yi auren ki tun da kin idan namiji yana son abu ba na ganin aibinsa ke ce ba kika ce ke ce kika ce fa ki ji bara ke ce kika ce dama mun bin maganar iyaye mun bujire to ni me yasa matsayin namiji zan so wanda ta bin maganar iyaye da ta jinawa yanzu misali kana mm-hmm. garin ku daban ina mm-hmm. garin mu daban ta ya za mm-hmm. ka san ba na bin umarni iyayena yana iya yiwuwa ka ji yana iya mm. yiwuwa ina bin umarnin iyayena a zahiri mm. yadda suke tarbiyyantar da ni ka gane ina su but a raina ni na sani kuma a gefe nawa za ka ga sun sa hijab sun yi waye amma abubuwan da suke aikatawa wanda addini bai mm. so bane amma za su lullube kansu da addini ka san akwai haka haka ne akwai wanda iyayensu sun musu tarbiyya amma idan suka fito suna jira tarbiyyar iyayensu zuban musu su a gida idan suka fito su yi shagalar su kuma idan suka da gida su nasu sosai akwai haka to To amma abin tambaya ki ji mana kin ce kana ka laifin iyaye ba number one in zaki fita ina zaki je na biyu ki ji mana kana magana like kai ba dan zamani ba ka nawa eh Shekarun ka nawa? To. Eh? Kiji ba? Kiji ba? Shekarun ka nawa? Sannan na biyu. Sannan na biyu. Shekarun ka nawa? To. To, to kuma? Eh. <laughs> na ma girme ka kenan eh, yaran yau idan aka ce eh. maka yaron wannan zamani to ka tsaya shi kar ka magana ki ji wani abu mana ina jin ka a matsayin ka na iyaye number one ya kamata wa farilla ne akan ka san su waye ƴaƴanka abokanin ƴaƴanka number one na biyu ya kamata ka sa ido a shige da kucin ƴaƴanka dalili mun riga mun san wannan zamani da Allah ya tsince mu yarinya kan iya kan iya munafurci ku sa wani kaya a jakama. in kun fita kun je da ku canja. Oke, ashe dai kai ma ka jawo hanya akan cewa iyayenmu ba su da laifi a cikin magana. Kuma da wannan zamanin kaka ma kawo eh. batun wani a'a iyaye ba sa kula da movement din yaran su idan ya wace eh. ni ya wace ce kai da namiji ka sani yau eh. idan na so fita in yi yawon banza na wallahi azin iyaye na ba za su hana ni ba ka san me yasa an ce maka ba za su hana ni ba haka akwai yan uwa akwai yayye akwai kanne ƙarshen iskanci na duniya namiji da hmm. na mace kwanta kwanciyar nan ana yin awa goma ne? Ba a yi. Karkarinta a yi awa ɗaya idan an yi nisan duniya. Mm-hmm. Zan iya ƙarya na tafi gidan yata, kamin isa gidan yata na je na yi iskanci na daga nan in mm. saɓe tafi gidan yata. Iyaye na sun san da na yi? To, na ƙarda magana na baya na ɗazu. kira ji ba? Mm-hmm. Mm-hmm. Da nake cewa ke kin sa ba ki sa Allah a ranki ba, ta Allah zai kawo miki mutum arziki. Ba Allah da wannan ya ba ta To akwai abu da za mu cire Allah ne a rayuwa? A'a. Ka gani misali da ta ce eh, eh, ni ba mutum yar kiki ba Allah ba zai mata nawa wanda suna abun banza amma Allah yana ba su mazaje na gari. Haka ne amma kuma kin san wani abu. Mazaje nawa ne suke yin abun banza kuma Allah yake ba su mataye na gari. amma kin san cewa lamarin aure kuma Allah ya ce kowa da daidai wani ɗinsa za a haɗa shi saboda Allah ba a zalimin bawansa ba ne. Allah ba a zalimin bawansa ba amma a matsayinka na mutum da kake mu'amala da mutane shi mazaje nawa ka sani cewa wanda ba su da kirki suna yin abu mara kyau kuma idan suka tashi yin aure Allah ya ba su mata na gari. Sannan mata nawa ne wayanda ba su abin kirki idan suka tashi aure Allah yake ba su mazaje na gari. Haka ne yana faruwa. Fine. yanzu ki ji mana yanzu ai mu maudu'in mu na yau ba muna magana akan cewa mace ta gari ko mata gari ke kina magana me yasa muke cewa me yasa muke cewa ku ba kwa san aure kin gane eh mu muke ta ba kwa san aure ba mm. yanzu mu maza da muka dauka a rayuwar mu idan ina mm. soyayya da ke muna mm. ina soyayya da ke ina fatan aure shiga tsakanina da ke Mm. duk wani zan yi nan a rayuwa komai zan iya kasance zan samu support daga gare ki so amma mu kuma yanzu daga ka fara neman yarinya daga yau ka ce ina son ki don Allah da ka haɗu da liability har ka mutu ah, Ban gane ba fahimtar da ni. Daga yanzu ka ce yarinya ina son ki. Don mm. Allah da ta sa ka gaba da request na yanzu daban na anjima daban na jibi daban shi yasa har wasu mazan da suke jimana sai su canja mayin nasu sai wani ce yarinya na da ta dame ni da request nan taron ta ba ta tunanin aure na tana da wani target ɗinta ku bari canja mind a kanta sai kai ma ka zo ka canja mind a kanta in kai ma dama wani halin naka ɗaya biyu ne to gaskiya matsalan ku yanzu abu da ya ɓata zamanin malamu na yanzu kwaɗayi da roƙo ku daina da to amma kana da mm-hmm. duk matan nan na duniya haka muke a'a yawancin ku to amma kenan akwai da ba sa roƙo to akwai ka san me matsalan ku rowa mm. to wace ku roƙe mu shi fa soyayyen nan da ka gan shi ana yi wa yadda ku roƙe mu ka ji ni mana zuciya tana son mai tota ta mace yanzu kai a ce eh, kai saurayi na ne ka gane kana na. Mm. kai fa burin mm. kar wani namiji ya kula ne eh akwai wannan garanti ka san da cewa kana burin karwan ɗa namiji ya kula Sosai ma. Ko dan Allah dan annabi ko da iyaye na suna min a matsayina na budurwa matashiya ƴar mm. kwalinsa mai son mm. ado mai bukatun mm. yau da gobe yar cin kwalliya da mai shafawa baki kullum fa yau na sa wannan rigan. Hmm? Ba na bukatan gobe in ƙara sa shi. Mhm. in ka ƙara sa shi ma wani mm. ka ko da ba kai ba wani ɗa namiji kaman ka musamman a social media mm. tun da yanzu rayuwar mu ta koma social media zaka ji an mm. ce ah, wace kuma rigar da ta sa yau kuma shi ta ƙara sawa jiya shi ne ta ƙara sawa yau so so kula muna a irin wannan maganganun ka gane amma ka yi ka na saurayi na ba ka sa ukulan kowa sai kai ka kaga kenan idan za ka yi maka kanka adalci on talakan mm-hmm. level ɗinka kai ma bai kamata ka je ka nemi wacce ta wuce level ɗinka ba ka san kuma sa kuna da wannan abin mhm. gobe yana da jiya nakan ce ba ya mace da tafi karfin ɗa namiji daidai ruwa daidai gari alasura barkama kin zo gurin mm. me yasa ke ma ku matan zaki mi ka ki wuce tsayin barkwanki number one kenan abin da nake abin ita mace kwalliya ce ita mace an yi ta ne domin kwalliya da ado Eh, abin da nake nufi kimi kashi ko jan barbanki akwai level din da Allah ya aje ki da Allah ya aje iyayenki amma me yasa kullum burin kuna har ba ki da gashin wancan kije ta kin kidan wancan wa aike ki muna da eh? wannan burin amma ai muna ma mata an san mu yan kwalliya ne to wa aike ki ta kwalliya dole mace ta eh? ado in ba ta yi kwalliya ta ado ba ce ya za ta ba namiji sha'awa har ta iya ji yana son ta da sauransu a'a ba bukatar ba bukatar ba ki ji mana ba bukatar ki bullar ki wannan cikin ba mutane sha'a ki mai jona ba wani likita ki ba a akwai akwai yau a ce ba na wanka ba na gifo ba na wanka ba za ka so ni ba ba haka nake nufi ba ba haka nake nufi ba kin yi magana kin ce yau in kin sa wannan kina so gobe a ce kin sa wani jibi ki ce an sa wani nan ba ke yar waye misali kaga kai da namiji ka ji ko kaya mhm. ɗaya za ka iya shekara mm. da shi a misali mhm. akwai ɗa mace ba za ta iya wannan ba ba zai yiwu ba tun farko mm. ba a yi ta kamar kai ba mm. Kana da bambanci da ita duk talaucin ta mace kamar yadda na gaya maka kowa yana son ya huta duk talaucin ta duk rashin babin iyayenta tana son ta sa ita ma mai kyau sira shi ne abin da ake nufi wallahi wallahi wallahi roƙon ku ne yanzu din kun matsa ya fi ƙarfin wannan tunanin ko kuma bakin rowa gare ku shi sa kuke gani roƙon ku ki kiji mana roƙon ku din kun matsa sosai na rasa da girman Allah bakin rowa gare ku shi kuke gani ya wallahi ba rowa bane roƙon ku din kun matsa har kuna so ku fi ƙarfin mu ne a ba ni kawai dai kawai dai ka ce ku maza kuna da rawa kaza kaza kaza waye da sauransu Ok, fine. Saboda roƙo ne kawai yasa kuke ce mana ba ma son yin aure? Wallahi kuna damun mu da masifar roƙo wallahi. Shi ne na ce saboda roƙo ne kawai yasa kuke cewa ba ma son aure mu 'yan matan yanzu? Wallahi kuna damun mu gaskiya. Ok, wannan dalilin ne kawai kai a naka ganin? Eh mana. Ok. Ku daina roƙon mu sai mu tara kuɗi ma aure ku. <laughs> Dama ne ba kwa neman kuɗin ne kun zama kuna zaune zaman dirshi zaman gindin bishiya ba ma ba ma neman ɗaukan wani shawara eh. za ka iya ba wa 'yan mata ire ire na ni da sauran mata wani shawara za ka iya to da farko dai no kar ka yi son kai ka gane da mutane da yawa tun da maza ne suna supporting ɗanka suna cewa yi gaskiya yi gaskiya so na yarda ni ma yi gaskiya mu matan yanzu muna da roƙo amma kuma kuna da mm. rowa so a takaice ta magana ta adalci ka gane mm. ka ci mm. ka faɗa mana mm. irin shawara za ka ba mu kuma su ma maza yan uwanka wani shawara za ka iya ba su so da farko dai ina ba wa mata na wannan zamani shawara akan cewa don Allah su yi haƙuri su taimaka mana su rufa mana asiri su daina maɗa mana da roƙo su bar mu mu tara kuɗin auren su. Saboda wannan kalmar su na roƙon na in an maka wallahi jibi auren gawata yanzu fa ji har wani updating har updating din maula suka yi ma fa wai kuna zaune kuna hira da mace sai wata wata ta gira ta a waya wai wancan kin ce ankon wancan ne wallahi ban saya ba eh, sai kawar ta ce wai gwara ke wani zai saya miki ki ji wani salon maula fa irin kai sai ka jawo shi ka ce ki ji mana sai ka lafi ka ce ke ma bari saya miki ba kowa an saya ta ke ba saya miki ba to dan Allah wannan salon maula kala kala da kuka sanin nan kuke ta yi ku yi haƙuri don Allah ku watsar ku bar mu mu tara kuɗi mu aure idan kina so na ki so ni ni don Allah ki rabu da aljihuna kin gane ai ki so ni ba aljihuna na kiso kiso ba ki so ni don Allah ki bar ki rabu da aljihuna kin gane ai ni ma kuma mu maza ba ina kira da mu maza hmm. da Allah mu yi haƙuri akwai kalmar mu na cewa dumi addinin na kin gane ai hmm. da Allah maza mu yi haƙuri mu ma wannan ba ɗabi'a ba ne ba akwai ruwan addinin islama ba ne da Allah mu daina wannan in ce wani abu a nan mana jiddidi shawara kuke hmm? bayarwa so su maza ba za ka gaya musu cewa ya kamata kamun ma roƙe su rinka bayarwa ba saboda kyautatawa so da ƙauna haka ne shi an cewa ita mace ɗin ma asali dangin goro ce sai da bayi amma ka san ko ba mace ba kowace zuciya tana son a kyautata mata tana closing eh. wanda yake kyautata mata tana kuma gudun wanda yake muzanta mata shine magana da ya ce mace din dangin goro ne sai da bai tana buƙatar kyautatawa mu maza dama ita mace din Allah halicce ta azali halitta ce mai buƙatar support saboda in kin koyi rayuwar ya mace gaba ɗaya dama a hannun namiji take farawa number one in an haife ta fara a hannun mahaifinta ta zo ta ƙara dawa hannun 'ya'yanta ta hannun mijinta kai daga ƙarshe ta koma hannun 'ya'yanta duk mm. wani ɗan ya san mace halitta ce wanda suke buƙatar kyautatawa da so ko ba ka ba da kulawa amma magana na zahiri roƙon na ku ya tsananta yanzu a kotun manyan budurwata na gaya miki ya kai an kala takwas ne ma wata ɗaya wani irin rayuwa ne wannan kallon ka to ta kalla sai me ta kalla sai me tana eh? kallon ka to ga maka ni je ni je ka eh. kashe mun aure saboda saurayi eh. yanzu kala goma goma eh. zai saya eh. min yanzu kana magana min sai ce ya fasa dan Allah ka daina faɗa kuma da ba mu shawara kala takwas a wata ɗaya taya kudin auren zai taru ba takwas ba baki san wani abu da zai a cikin kala takwas akwai na dubu ashirin da biyar daidai kenan ai eh kudin auren zai taru to Allah ya sa mu dace alibukar na gode da bani lokacin ka na gode kwarai da gaske <laughs> Allah ya sa da alkhairi kuma Allah ya bar Allah ya bar zumunci mu mata Allah ba mu ikon gyarawa kuma maza Allah ya ba ku ikon gyarawa amin na gode sai wani jigon a ni ma na gode ah. wato kuna supporting ɗinsa saboda shi namiji ba ka supporting ɗin cewa mu ma mata muna buƙatar tallafi don Allah sai dai ku nuna shi ne a gaskiya ai kuma ya kamata ko ba a tambaye ka kudin anko ba tunda ka san ana harkar ankon nan <laughs> gaskiya ne wanda ya fitar da ankon nan ma ni ban san me zan ce masa ba sai dai mun gode barka barkanka da warhaka ya gida Arab A'a ina nake jin Arab mutuwa. Ni ba na jin larabci, Hausan ma hmm? ma ban ji ba bare <laughs> Muhammad. alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. So, wannan dish is not ready to talk abi. <laughs> Kuna bin dariya saboda bana jin Arab. Hmm? Wa alaikum salam. din ba shi da kyau ga dai mutane wa alaikar salam suraj safiyan wa alaikar salam <laughs> safiyan isa ina godiya da kwarai da gaske allah ya saka da alkhairi yusuf a yalwa na gode sosai da supporting muhammad nasir ina godiya kwarai da gaske guys don allah ku taya ni sharing kusan wannan sabon account ina ne musa to sannan ka musa ya kake ma'azu ta tasiu ina godiya kwarai da gaske abu safiyan ilyas musa alhaji umar ka dai ibrahim s aliyu na gode abdul abdul na hasina ta ina godiya ga dai mutane a kan layi kuma network ya hana mu hmm. da mu ɗauko su mu ci gaba da tattaunawa ina jin su ga wannan zancen har yanzu dai to eh, eh, bukar ya zo ya cashe mana <laughs> Islam. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa ajiya. Wa alaikum salam barka. Barka ka dai an wuni lafiya. Alhamdulillah ya gida. Allah lafiya lau ya naku. Alhamdulillah daga ina? Wannan network ɗin dai. ba zan ce ka kyauta ba sai dai baka yi min adalci ba kasancewar yau din ina son mu tattauna sosai akan batun dan abin na suka ne ko da yaushe aka tashi ko mata sai an ce ba mu san aure kuma ko da an tashi an ce ba mu san aure ba ka jin wani shaidar da za a ba mu sai dai a ce saboda san kuɗin mu barka dai network ɗinka ne ba kyau ba network ina ne ke wannan ƙarar ba ga nafiyu bari mu gwada shafiyu ne ko shafiyu shafiyu ne ma dan na ce muhammad nasir dan baba suraj umar nura muhammad usman safiyan isa suleiman tasiru shafi'u to ban san me ya faru ba kai ma network din naka ne sai a hankali ko ibrahim ali wallahi idan misali ka fita daga live ina idan ka shigo zai nuna maka central voice za iya danna wannan central voice ɗin insha Allah zan accepting ɗanka Basiru. Assalamu alaikum. Alaikum salam Barkan ka da war haka Alhamdulillah daga ina? ya gudu ne ko network ɗinsa ne ya kore sa abdulrazak mustapha hashimu wallahi kam ina fama da rashin network abokai please don Allah ku min sharing ku min sharing ku za mu samu wanda za su shigo don su ƙara uh, gambo Sulaiman wa alaika salam Ali Ali Madassir don ko za mu samu wanda za su shigo su dan ba mu abubuwan da dai da za mu ƙaru har yanzu dai muna nan still akan tattaunawar mace shin ko me yasa ku samarin yanzu ko in ce mazajen yanzu kuke yi mana kallon mu in matan yanzu a matsayin waɗanda ba sa son yin aure da kan haka muke tattaunawa dai har yanzu da network ya bar mu ya hana mu tun da ali anya ali bugar ba kai ka tafi mana da network ba assalamu alaikum alaikum salam barka da warhaka barka da sati Na gajiya. Gajiya da alhamdulillah sa. Alhamdulillah daga ina? Daga Bibi. To sannin Kana da aure ne? Me labari ne kike bani a kansa? A'a tambaya nake ko kana da shi. Ina da arme mana eh. To masha Allah. ka shigo shiri ne muna tattaunawa akan shin ku mazan yanzu me yasa kuke wa 'yan matan yanzu kallon waɗanda ba sa son aure? To ai wannan ba matsala ce zan iya baki amsa shi. Okay. Okay. Saboda ni ke kuma ni ma yana da tambaya yana son a bani. Yau ba ranar a yi mana tambaya ba ne mu ne muke yin tambaya. To, ranar me kuma yau? shine muna tambaya akan me yasa ku maza kuke wa matan zamanin nan kallon waɗanda ba sa sanyan aure to kin san watakila kowa da ra'ayin shi kin san ka ce ra'ayin kuma kowa eh, da ra'ayin mutum riga ce hmm? to like kamar dai bai shirya yin magana ba ne ko kamar bai shirya magana ba suleiman sambutu sunnunka zaradin husaini muhammad da allah ina roƙon ku da ku tsaya ni shiyarun abdulsalam muhammad wallahi kuwa za ku iya following ina tun da time to a instagram ma ina yi za ku iya following ina instagram ɗina? suna at zainab umar yar adamawa nan ma ina program din time to time shi ma insha Allah za ka iya following ɗina a nan ma Buhari Musa Basiru Ibrahim Ali to ban san yadda zan ma fara kwatanta maka ba illa dai kwatancin da na maka dai shine yadda na sani ina son na kira yanzu to Muhammad Ali zaka iya kira insha Allah in har network din ya bari za mu ɗauko ka David Sama'ila to barkanka dai kai ma kana lafiya ga Muhammad network din ne kwata-kwata ya ki connect ne ko dai network ku ne Muktar Ahmad, Umar Adam, Safiyan Isa. <coughs> Real Dauda ni ma ina godiya da kuka bani lokacin ku ƙwarai da gaske. Muhammad ni adda babban godiya ai. Abdulrahman bin Yusuf, Abba ɗan Inna, Muhammad Ahmad ga network dai ya abu Hapsat. mutane da yawa suna son su shigo amma abin ya tura ah, barka da warhaka alo salamu alaikum wa alaikum salam ina gajiya ba gajiya ya inda kuke ina kwana ne ma aka doka na ce to bari mu fito kwa daga ina daga algeria so masha Allah muna tattaunawa ne akan shin kuma za mu yasa kuke wa matan yanzu kallon wayanda ba sa son yin aure ko kana da abin da za ka iya cewa eh to gaskiya yana da abin da zan ce kin san kamar yadda ɗazu wani ya magana kuma ta ɗan cije mai sai ya yi abin ga kwa kuma har ya yi arme ce ko Awa kenan wai Ali Bukar? A yana gade shi dai ne. Mm, to ba mu yi ba mu dai tambaye shi lagi yana da aure ko ba shi da shi ba amma dai ya yi eh. magana. To gaskiya da kika yi tambayar nan gaskiya tambaya ita rayuwa tana kasancewa ga masoyan ke ya su ta kasance kuwa. Halo? ina sauraron ka eh sai zamanto macen a yadda suka zamanto suna soyayya tana yiwa da koyi wani nufi a gare ta kwa sai a samu tangarɗar rayuwa kwa eh, idan na fahimce ka kamar a ce ita macen maybe da wani manufa take son shi mijin kenan ko? eh to kenan kin gani duk yanda su inda ya gwada mata tunda dai in dai ita bata ba da kai ba kenan kin gani za a samu kamar yanayin cewa namiji ya yaudare ta eh, da ni ba jiyo ne ni an yi gare ni kwa an yi gare ni faske maganin da muke shi ne ku maza me yasa kuke yanzu kamar yadda rayuwar mutane ya koma social media to za ka ga hmm. idan mace ta yi posting ko ta yi wani abu haka sai ka ga namiji ya zo ya mata comment ba ki son aure ko ku a ko da zance ne ya kaure za ka ji wani zai ce ai matan yanzu dama ba masu son aure ba ne su matan yanzu ba aure ba ne a gabansu shin me yasa mazan yanzu suke faɗin haka eh to gaskiya ana samun wani abu da cewa sai dai in kuma soyayya baka so macen da lalle ka gane cewa ka tantance wai wagga macen kin san so so kashi kashi ne ba hm, an yanzu ba magana eh. ka fahimci abin da hmm. ka gane ba wai sai tsakanin saurayi da budurwa ba kawai ordinary eh. budurwa ka san yanzu rayuwar social media ban san ka kawo baka san hmm. da ba za mu iya haduwa maybe kana wani kasa ma baka san kasar da nake ba da sauransu kaga mata suna eh. suna ko bidiyo haka su sa ko dai a real life hakan nan sai ka ga namiji zai ce wa mace wannan da kuke ganin ta ba ta son yin aure ba wai ta rasa manemi ba amma ba ta son yin aure to me dalilin maza na faɗin cewa matan yanzu ba sa son yin aure Ah, to kin san sadefan da kai sadefan da kai mutunan da zai iya yin zai iya mata wannan magana ba tare da cewa ba kama ɗan tana yiwa yana son ya samu magantawarta kin gane duka ya zamanto duka ana yin wannan kwa za ki ga namiji yana son wata mace fetur ana faruwa da cewa wai gama yanzu an example mace ta mai dai ga ta nan kin san so ga yana faduwa ko ina kamar kuma ya rasa mafita ya rasa mafita da zai samu kamar maganta tsakanin shi da ita da shi kwa mm-hmm. yawancin sa ai tambaya ga ta maza ce ko mm-hmm. so shi yasa ke eh, yawancin su duka suna irin wannan eh, idan sun ce suna son mace ta nuna ba ta son su shine sai su je gefe su ringa cewa ba ta son yin aure yauwa to da kai wannan kuwa ni a tunani na ban ce tunanin wani ba kuwa me a tunani na da kuwa haka nan kuwa eh, da fahimtar sa abin da ka fahimta wani bai fahimci eh. wani haka ne yauwa to kwarai da gaske ina godiya yanzu kana na maka tattauna ah, okay a ah, ah, to sai ban wallahi na gode ni ma ina fatan muku alheri ba na san wasu za su ce ba sa gane Hausai shi kasancewa hausan ba irin namu ba ne <laughs> yana da bambanci faruk magaji babaya ali adamu alhassan akra ghana tausannu ya ghana comrades Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To, shi ma dai wannan like she's not ready to talk I've been a network I don't know. Hamisu Muhammad Gidado Muhammad Muhammad. <laughs> ban gane saboda yanayin shekaru <laughs> yanayin shekaru kamar yaya kenan fahimtar da ni muhammad muhammad oh, eh, saboda yanayin shekaru <laughs> wani irin yanayin shekaru cewa fa muka yi menene dalilin maza da suke cewa matan yanzu ba sa son yin aure me dalilin su ana ka ganin a matsayin ka na namiji me dalilin su kuma sai ka ce wai saboda yanayin shekaru abdulrazak fada salam barka da warhaka alaika islam ali sannu ina fatan da allah ku taya ni sharing din wannan zuwa groups inda kuke dabba ta tono wannan zance tana da matukar muhimmanci kwarai da gaske mu tattauna sai isa dan baba alibukan dan mutane su fahimci tambaya na ku na shigo ko ne? to ya ki barin mama wannan kuda ya dame ni na san daga ina na samo shi ba ko shi ma ya zo ya ba mu topic ne ga gambo suleiman bari mu gwada ko gambo suleiman yana yi ba connected din ba mamaki ya ce mana wani abu ba su mu ƙara samun wani experience daga gurin shi sallan mu amin yan mata so ake suna yin aure tun at 1819. To so in ya kasance kuma ba samu masu son su da wannan auren ba a wannan shekarun nasu ba hmm? in ya kasance haka masha Allah Malam Gambo barka. Yawa, Malam Sani ma bai na Kana lafiya? Lafiya kalau gajiya. Malam Gambo daga ina? Daga Libya ne. To masha Allah ya Libya. Lafiya lafiya ah, ina fatan ka ji abin da muke tattaunawa a kai ko? Eh, ina ji abin da kuke tattauna. To me za ka iya cewa game da wannan? Me za ka iya cewa game da kallon da maza suke yi wa mata na cewa ba sa son su yi aure? To malama Zainab, duka dai ana tare. Ku maza ne da matan duka dai yanzu kamar yanayi ya koma yanayi guda ne. So duk dai abu guda ne kenan. Duk abin da yake gidan eh, kora shi ne a gidan goji eh, shi namiji kina wani namiji hmm. in ka yanzu lamuran da suka canza suka koma ku ya kasance komi ya yi tsada wani yana neman kuɗin auren wani ku yana nan yana ta faman yadda zai yi ya kare da ɗaya na wanda ya Eh to wasu samarin suna cewa wai ai 'yan matan ne sai su rinka cewa su eh, eh, eh, kudin anko dubu ashirin dubu nawa shi yasa ba sa iya tara kudin da yawa lallai kasancewar lamuran duka sun canja yanzu lamuran rayuwar da ya da gaskiya abin da ke gani abin ya kasance haka kasu mazan lallai suna son saurin kuma matan ma suna son auren dukkan lamuran da suke kasance daya. Okay. Aiwa amma insha Allah in kika diba kika gani lamuran sai a hankali ya kuma ya ko shi namiji yana fama da harkoki na gaba yana ko wani sai ya yi wani ko sai a hankali kuɗi ya yi neman kuɗin ba za su zama bai yi auren ba ita ma tana nan ta yi tana da nazari wa zai wa zai ma ta zai kadan za ta kasance da shi wanda zai rike ta da amana gaskiya ne to muna godiya kwarai da gaske da wannan shawarwarin naka mun gode da kuma ba mu lokaci Allah ya taimake mu gaba ɗaya Allah ya kama mu kwankwason ramat to bari mu ji wannan ga wani kwankwason ramat ko dai al'amarin na iya connecting abu musa hamza idris suleiman barka musa khalifa Nura Nuruddin wa alaika salam Shu'aibu Sulaiman Abdullahi Jibril To, ai na biyu. To, ina godiya ƙwarai da bani supporting, na gode sosai. Eh, wasu kawai dai suna tura request ne to, me za ka ce Safiyan? da Isa, Sani Idris, To amma kuma ku ringa yi wa matan adalci mana, hmm? maza, kuna yi wa matan adalci kuna faɗan gaskiya. Ƙwarai da gaske um, um, Idris Abdullahi Idris wasu ba sa fahimtar program in kawai dai in sun tura request a dauko su kuma ko da kayan musu bayani kasan <coughs> kowa da yanayin fahimtarsa so wani in ka mai bayani a lokaci guda zai fahimta wani kuma ba zai fahimce ta ba Hamisu Abdullahi Kabir Muhammad Muhammad abu hussein to ga ya connecting ga hmm. abu hafsat ba san aliyu zaki hamza idris shu'aibu haruna suleiman jahun sani minko haruna karaye sani isa abu hafsat gashi dai har yanzu bai connectin ba sai na gode da yan musa abdulyamin abubakar wa alaikum salam kamar shamsuddin muku ne ko network dai ya hana mu ga mutane amma nature ya hana ni to alhamdulillah ina godiya a gare ku tunda nature ɗin yaƙi network in yaƙi connected so ina godiya a gare ku da ku bani lokacin ku um, da kuma wa'inda muka tattauna da su wa'inda suka shigo ko ɗaya biyu ne dai na san duk mun karu da juna insha Allah so ina godiya da kuka bani lokacin ku har muka samu damar wannan tattaunawa tare da ku ina muku fatan alkhairi kuma Um, kamar kullum ina so in sake jan hankalin ku maza dan Allah da annabi duk abin da za a yi a rinka yi wa juna adalci mu dai mata maza kun ne rayuwa ba mace da za ta iya cewa za ta rayu ba ɗa na mace bai yiwuwa tunda Allah Ubangiji shi ya haɗa mu da ku ya ce mace tana karkashin namiji namiji shi ne yake gaba da mace so Allah ne ya riga da ya haɗa mu babu wanda ya isa ya raba mu don haka mu kyautata ma junanmu har mu ma kanmu bangaren matan har shi sa kullum nake cewa mata <clears throat> mata a nemi sana'a duk kankantan sana'a karka rena har dai kai namiji ke mamace idan ka ga budurwanka ta dame ka da bani bani ana wa tunanin abin da za ka yi mata hikima shi ne ki kai ta inda za ta koyi sana'ar hannu ta rinka yi ko kuma idan akwai sana'ar da ta iya ta hannu ka ba ta jari don ta yi kuma kuma yayyen mu maza da ma iyayenmu baki ɗaya. Idan har ana son a daƙila wannan bani banin ana wa tunanin tun farko dama kurku kuka kawo shi sannan ku ne za ku iya daƙile shi. Ni na san akwai mata da yawa waɗanda suke da zuciyar yin sana'a kuma suke ganin za su iya yin sana'a amma rashin jarin ma yana iya masu cikas su kasance suna zaune kuma suna bani bani so ta yadda za a yi a dakile shine iyayen mu maza ku taimaka mana a gurin ku bamu eh, supporting tunda dama mun kusan rayuwar mu gaba ɗaya a jikine yake a tattare da ku mu ko da yaushe muna neman taimakon ku ne muna neman taimakon Allah ko muna neman taimakon ku don ku ne sanadi don ku ne gaba da mu iyayen mu yayyen mu kuma kallin mu kuma mazajen mu so ana tunanin iyayen mu maza taimaka ma yaran ku don ku ga sun taso suna da karfi ah, ko suna da ilimin yin wani sana'a za ku iya taimaka musu da jari ko kuma ku kai su inda za su koyi sana'a sannan kuma mu maza idan har iyayen mu maza ba su da wannan ƙarfin a matsayin ku na mu maza za ku iya taimakawa kurin ku ga kun taimaka ma rayuwarmu irin an daƙile ba bani ta hanyar ku ba mu kuɗi mai sana'ar hannu ko kuma ku kai mu inda za mu koyi sana'a a nawa tunanin idan har mu da kuma yayyenmu za su taimaka mana wurin yin haka zai daƙile yawan bani bani sannan wata shawarar da nake samun bayar masu iyali masu aure ku taimaka ma iyalin ku taimaka ku gurin su yi sana'a yau ko kai ne dan wace ya kamata ka taimaka wa matarka ta yi sana'a ko da kaɗan ne za ta rika rage ta a gida wanda zai iya taimaka maka ta gurin wani a'a siyan wani ƙananan abubuwa ko abubuwa da sauransu saboda yanzu maza na kula sun sana'an je su kanin kudin an so da Allah da annabi ku taimaka mana muna neman taimako kuma ina kira gare ku da ku taimaka mana mu mata dan kana da uwa mace kana da ya mace kana da kanuwa mace kuma mace ita ce za ka zauna da ita dan haka ina mai neman afuwa a gare ku ko ina mai roƙon ku da ku taimaka mana don Allah da annabi ku taimaka sunna muku fatan alkhairi kamar ko da yaushe sunana Zainab Umar yar Adamawa sarauniya mai yaki da maza su ƙara aure dan Allah mata mu ma ya kamata idan an ba mu jarin mu yi ƙoƙari mu haɓaka eh, kasuwanci mu riƙe shi da muhimmanci. saboda mazan nan sun gaji da bani banin nan sun faɗa sun ƙara faɗa sun ce muna yawan bani bani shi yasa suke gajiya da mu to dan Allah dan annabi mu ma mu daure mu nemi sana'a mu daina yawan bani banin nan ko kila haka zai sa mu zauna mu fahimci junanmu a samu sulhu a mu don Allah mu samu sana'a mu daina yawan bani bani su ma mazan nan mu huce takancin su mu ma mu rinka ba su a bakacin su da za su rinka ba mu <laughs> mu koma mu ma muna rinka ba su in ya so mu juya mu ce su ne masu bani bani ni to ina muku fatan alkhairi mata kuma dan Allah a yi kokari a wasu abubuwa a rage gurin bani ni nan <laughs> gurin bani ni nan ya kamata mu dan rage mu nemi sana'a mu nemi sana'a mu rage bani bani ni da dai mu gaba ɗaya mu mai da kan mu bani bani wasu mazan kuma su ne suke nuna su ba sa son yaran su su yi sana'a eh, ba sa son matansa su yi sana'a kuma idan suka ce ba nan kuma sai su ji haushi kun ga ai bai ba ka mari mutum ka hana shi kuka sannan ka tsanka mai hannun jika wannan bai yi daɗi ba in ka san ba za ka iya basan ba so ka taimaka musu gurin su yi sana'a duk da ko da sun yi wannan sana'a ba wai zai gama musu komai ba ne amma ne kai kanka zai taimaka maka gurin rage maka wasu zafin raɗaɗin so ina gare ina ƙara kira gare ku maza mu, iyayenmu mazajenmu ku taimaka wurin ku da mata ko da mata aure ce ko budurwa ce kanuwarka kar ka bari ta zauna haka kawai tunda kai ma baka son yar wasu su tambaye ka kar ka manta kana da ƙanwa a waje kana da kanwa a gida za ta iya tambayan wani so ta yaya zaka dakila wannan bani bani tunda kai baka son a tambaye ka to kanwar ka ma kar ka yadda ta tambaye wani don haka ka ba ganuwar kudi idan kana da shi ta sana'a ko ka idan kana da budurwa ka ba ta jari akan ba ni da za ta rinka maka eh, ta yi sana'a ka ce mata wannan ta sana'a ne kaga idan ka ba ta ka dakile mata batun ba na ba Allah ubangiji kowa ya gagar misali ya sa mu dace Allah ya ba mu ikon eh, zama da junan mu lafiya mu dai maza mutum biyu ne mafa a duniya da daga mace sai namiji kuma dai ba wanda zai iya rayuwa babu wani dole namiji sai da mace zai rayu dole mace sai da namiji za ta rayu so ina muku fatan alkhairi a koda yaushe kamar kullum suna na Zainab Umar yar Adamawa sarauniya mai yaki da maza su kara aure mai ɗaya ya biyu mai biyu ya uku mai uku ya rufe kofa ya hudu saboda arena plan market so wannan sabon account na ne ina roƙo da da Allah ku taya ni sharing ɗinsa zuwa sauran groups din ina godiya da bani lokacin ku masu comment mm. masu liking masu share na gode sosai ina mana fatan alkhairi kuma Allah ubangiji ya tashe mu lafiya Allah ya sanya mu rayuwar mu albarka wanda su suka riga mu gidan gaskiya Allah ubangiji ya ji dukkanin musulmai na duniya baki daya mu da iyayen mu suke nan kuma Allah ubangiji ya ba mu iko rabuwa da su lafiya Allah ya ba mu iko kyautata musu ina godiya kwarai da lokacin ku Allah ya tashe mu lafiya